بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana wannan asbahi mai tarin albarka asbahi ta kuma 27 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya da goma sha miladiya alhamdulillah dama muna gabatar da darussa ne a daidai irin wannan a akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi bayan mun kammala karanta kuma abin da ya shafi hukuce-hukucen zakar da kai ko zakar kono da izinin Allah ta'ala yau za mu fara karanta abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallar idi Kasance yau mana 27 ga watan ramadan sai zama na muna sare da izinin Allah ta'ala idin ya kusa zuwa muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu lokacin da alkhairi muna karanta waɗannan hukunce-hukunce ne daga cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik wallafar imamu malik ibn anas imamu da'imma imamu darul hijira kitabul idaini shine kitab na goma shine kundi na goma a cikin muwatta ma'ana kitabul idain kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar idi guda biyu idin ƙaramar salla, da idin babbar salla, waɗannan su ne idi guda biyu da musulunci ya ware mabiyansa su zama ranaku ne na bukukuwan sallah ina fatan mun gane wannan da ke ko ranaku ne na bukukuwan sallah kuma in ban da su babu wasu idi a shekara da zai dinga maimaituwa a ce idin abu kaza ko idin abu kaza ko idin abu kaza shi yasa da tun farko ma aka ce kitabul idain idin guda biyu ne na ƙaramar sallah domin bayyana godiya ga Allah subhanahu ta'ala na azurta mu da ya yi da kammala azumin watan Ramadan. Na babbar sallah domin godiya ga Allah subhanahu ta'ala na an kammala tsayawa arafa a jiya. Kuma ranar babbar sallah ita ce ranar da Ubangiji subhanahu ta'ala a yadda wasu malaman tafsiri suke magana ranar da ya gana da annabi Musa alaihi salatu wassalam. da ya ce wa'adna musa salasina lailatan wa atmamnaha bi ashrin salasina laila suka ce sune zulqa'ada wa atmamnaha bi ashrin shi ne al-ashr al-awwal na zulhijja ma'ana dai idin karamar sallah idi ne da yake zuwa bayan kammala azumin watan ramadan domin nuna godiya ga Allah madaukakin sarki to kabbirullaha alama ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah ta'ala ya nuna mana wannan lokaci ta tara albarka to yanzu wannan idi ya ake gabatar da shi idin karamar sallah sallar idi ta karamar sallah da sallar idi ta babba sallah da suke zuwa bayan kammala waɗannan manyan hidimomi da kuma bayyana godiya ga Allah maɗaukin sarki wanda zai nuna maka lalle ilalla sallah ita ce gaba da komai azumi na watan ramadana aka yi amma kammala azumin ina zuwa ne kuma da yin sallar idi shine alama ta an kammala azumin ina fata mun gano wannan da kyau sai malin ya ce babul amal fi ghusl al-idaini wa nida'i fihi ma wal iqam Babul amal fi ghusl al-idain babin da yazo zai yi bayani kan abin da ya shafi wanka na zuwa sallar idi guda biyu wanka na zuwa sallar idi wan nida da kuma abin da ya shafi kiran sallah kafin a yi sallar idi fihi ma a sallar idi guda biyu wal iqama da kuma ta da iqama kenan wannan wannan babi yana ɗauke da matashiya guda uku matashiya ta farko wanka kafin zuwa sallar idi ƙaramar sallah ko babbar sallah na biyu kiran sallah a ƙaramar sallah ko a babbar sallah na uku ta da iƙamar sallah in an zo sallar idi na karama ko na babba ina fata mun gano ne ina da maimaita mana sallolin na ba ƙananan salloli ba manya-manyan ibadu ne kada ya zama na mutum kullum yana rasa su ko kuma ce duk shekara yana rasa su akwai wanda zai kammala cin kasuwar jajiberinsa ya kammala cin kasuwar sallah ba zai jira a yi sallar idi ba sai ya kama hanyar garinsu in ka tambaye za ga shekara biyar da wuya a ce ya yi sallar idi sau biyu ko sau uku asara ce yi kansa kun gane magana ta da ke ko asara ce yi kansa abu ne da ya gina sau biyu a shekara ba wai sau biyu a sati ko sau biyu a wata ba idan ka gama cin kasuwar ka ta sallah mai zai yana ka bari in an sako sallar idi sai kama hanyar girawa zai tare ka ko kuma ka jinkirta cin kasuwar sallar ka haƙura da cin kasuwar sallar ana ijibu sallah sai ka tafi gida sallah to amma me mai amfanin mutum ya je sallah bai samu sallar idi ba ina ta kun gano wannan da kyau ba ma shi ba hatta ma wanda yake zaune ba tafiyar idi ba sai ga mutum yana zaune a gida bai ji sallar idi ba gwamnatin tarayya tinima ma ta riga ta ba da hutu gwamnatin jiha an ba da hutu shago ba za a buɗe ba ranar gona an haƙura da ita amma sai ga ya mutum ya rasa sallar idi ko ya rasa raka ɗaya ko ya tafi da tintintin raka mutane ya kamata su yi kansu faɗa saboda sallar aka kira ta sallar idi duk waɗansu bukukuwa da duk waɗansu ziyarce-ziyarce da duk waɗansu kabarbari suna biyo bayan sallar ne sallar isa aka kira ta sallar idi in aka cire sallar to yanzu me ya rage a ciki ina fatan kun gane wannan da ke ko sai kuma mutane ba sa bai ma sallar kulawa da ta kamata sai mutum ya yi ɗinki ba zai sa ɗinkin ya tafi sallah ba sai ya ɗibi tsofaffin kayansa ya tafi sallah da su sai ya dawo ya kammala harkokinsa ya ɗibi wanka sai kuma ya ɗauko ɗinkinsa ya sa sai shiga cikin gari to me kina aka haka daga mu bai sallar nan kulawa saboda sallar ne aka kira ta ranar sallah ba a ce ranar sa manyan kaya ba ba a ce ranar sa babban kaya ba ranar sallah aka ce Barka duk waɗannan abubuwan suna biyo sallar ne, mutum ya kula da ita akan lokaci. Ba ka da wani aiki ranar sallah bayan ka'idar da sallar asubahi. Bayan ka'idar da sallar asubahi babu abin da ya kai wannan sallar. Shi ne babban ka. babu inda za ka je. Me zai ana da zaran ka'idar da sallar asubahi ka shiga kai wanka ka kama hanya ka tafi. Kai kasan ba jiran ka za a yi ba. Idan an sanar da cewar za a yi sallar idi tara zuwa tara da rabi. ina a ce bakwai zuwa bakwai da rabi in yi nisa takwas ka isa zuwa takwas da rabi za a jira ka ne Tsallolin nan suke nan guda biyu a shekara da zarar mutum ya rasa ta farkon nan wagan ya rasa rabi kenan ka mutane su makar su kiyamun laili su makar su karatun tanasu mutum ya bai ma ibadan nan kulawa kada mutum ya dauke ta wata a ba sa a yi an riga an saba yi kamar wata gargajiya ba haka ake rayuwa ba ba haka ake rayuwa ba قال حدثني يحيى عن مالك انه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في ولا في الاضحى نداء ولا اقامه منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم امام مالك ابن انس يكي cewa انه sami'a غير واحد من ulama'ihim cewar ya ji malaman shi da dama ba wai ya ji wajen malami ɗaya ko biyu ba cewar malaman suna cewa lam yakun fi idil fitri bai taɓa kasancewa ba a idin ƙaramar sallah a ƙaramar sallah wala fil adha hakan nan bai taɓa kasancewa ba a babbar sallah nida'un kiran sallah ba a kiran sallah a ƙaramar sallah hakan nan ba a kiran sallah a babbar sallah ina fatan fahimta kowa ya je samu wuri zama zai yi sai ya jira liman wala iqama hakan nan babu iqama a karamar sallah hakan nan babu iqama a babbar sallah منذ زمان رسول الله صلى الله عليه tun zamanin زمانن Allah sallallahu alaihi wasallam ila al zuwa yau inji Imam Malik ibn Anas isa magana da muka faɗa muku cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa babu wata bidi'a da ta bayyana a Madina tun bayan manzon Allah sallallahu alaihi har zuwa zamanin Malik ba bata bayyana a Madina ba ina fata kun gano wannan da kyau kenan abin da sunna ta karantar shine duk mutumin da ya ije masallacin idi yana zuwa ya samu wuri ya zauna ba a ruwaito daga magabata wani yana yin jawabi kafin liman ya zo ba yana cikin bidiyo'i da ahalus suna suka samu kansu a ciki a Najeriya babu shi a ce wai ga wani jawabi da wani zai yi kafin liman ya zo sawa'un a sallar juma'a ne ko a sallar idi babu shi babu shi babu shi wannan nas'alullah salamatu wal afiya Allah ta'ala ya fi mana gaba daya abinda sunna ta karantar shine duk wanda je ya samu wuri ya zauna kawai a jira liman liman yana zuwa ya kama abin da ya kawo shi ba magana ko sai an jira sakon ɗaya ko sakon biyu mai jawabi ya kammala jawabi an yi sanarwa duk waɗannan ma anzalallahu bihi min sultan babu dalili akan waɗannan yana cikin bala'i da Allah ta'ala ya rabu ahlus sunna akan su Allah ta'ala ka yafe mana qala malik rahimahullah wa tilka sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana wannan ita ce sunna wacce ke babu sabani akan ta a wurin cewar babu iqama babu kiran sallah babu kaza babu kaza kowa ya samu yana zuwa ya samu wuri ya zauna ya natsu kun lura da ke ya natsu idan liman ya zo yana zuwa liman sai ya kabbara sallah sai ya ɗori a bayansa shi kenan قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى وأن حديثي حديث نافع بابا الماجر عبد الله بن عمر yake cewa abdullahi ibn umar kana yaghtasilu yawmal fitr ya kasance yana yin wanka ranar karamar sallah qabala an yaghdu ila al musalla kafin yayi jijjifi yayi asubanci zuwa masallacin idi kenan mutum ba zai tafi yana da bashi yana da wari yana da kaza yana da kaza ba a'a ranar idi abin da ake bukata mutum ya yi wanka ya sanya turare sanya sababbin kaya idan allah ya hore in kuma ba a samu ba ya bude a daka ya ɗauko tsofaffin kayansa abinda na nufi da tsofaffi wanda ya riga ya taɓa sawa ko da sau ɗaya ne ya dai ɗauki sa waɗanda suka fi haske suka fi tsafta kun lura da kyau ko ya sanya su ya tafi masallacin idi wannan shine abin da sunna ta gabatar ta ya yi wanka sa turare a tafi masallacin idi qala rahimahullah babul الامر بالصلاه salati الخطبه في khutbati باب babul da yake nuna cewa sunna ta karantar da yin sallah ne kafin yin kafin huduba a sakar idi sabanin juma'a juma'a sai an yi huduba ake sallah kun gane ko amma a idi sai an yi sallah ake huduba wanda zai nuna maka da juma'a da idi duk ibada ce ita ibada baka da ta cewa sai yadda aka ce maka ka yi ina fatan kun gane ko ita ibada baka da ta cewa a cikinta sai yadda aka ce maka ka yi in an ce ka yi ka yi kuma za ka yi ne a yadda aka ce maka amma ba za ga juma'a raka nawa ce biyu idi raka nawa ce biyu juma'a karatunta a bayyane idi karatunsa a bayyane amma aka ce juma'a a yi hudu ba kafin sallah idi a yi hudu ba bayan sallah isa malik ce babin amri bis sala babin da zai yi bayanin umarnin da aka yi na a yi sallah qabala al ka hudu ba fil idaini a sallolin idi guda biyu قال حدث يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة wani hadisi na ibn shihab ne muhammad ibn muslim az-zuhri yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli yawmal al ya kasance yana yin sallah ne a ranar karamar sallah wa yawmal al-adha ya kasance yana gabatar da sallah ne a ranar babbar sallah qabla al-khutbah kafin yin huduba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi kenan a yau ko a gobe sai ka ga wani ya fara gabatar da hudu ba a sallar idi sannan ya biyo da sallah to wani yana cikin bidiyoyin da shi wani ya kago amma abin da yake a sunna shine a fara gabatar da sallah sannan a biyo da hudu ba kuma idan aka gabatar da sallah duk masallata za su saurara ne su ji ina fatan kun gane wannan da ke ko duk wanda ya je zai saurara ne ya je amma zai ga rasa gaggawar da mutane suke yi da zaran an idar da sallah liman ya juyo zai yi hudu ba fir sai ga mutane sun tashi sun tafi ina za su je uku? an dai ba da hutu a ranar a gwamnatance Wa garin ranar ma an ba da hutu kai karan kanka ka ba ma'aikatanka na shago hutu a ranar Wa gari ma hutu ko gona ce ko mai hutu ne da ka meye cewar da tsarin an idar da sallah tun ba zai tsaya saurari hudu ba ba inda a ce idan aka idar da sallah kowa zai zauna a inda yake ya nutsu ba sai an tashi an je kusa da liman ba yadda aka sanya sufiku hudu ba za ta kai ma kowa amma wani ya tashi ya tafi wani ma gaba ɗaya ya tafi ɗaukan hutu wani ɗaukan hutu ya tafi saboda mutane suna yi kansu asara ba ƙaramin asara ba a wannan ranar asara mai ƙarfin gaske wacce yake in ta riga ta wuce kuma shi kenan yanzu yau mana ashirin da ga Ramadan Allah ta'ala kaɗai sama zai kai sallar idin da ake magana sannan kuma Allah ta'ala ya kai shi kuma isa kaci da ita bai je a kan lokaci ba ya je da ida da sallah ya kada da rumar shi yi gaba ina zai je uku bai tsaya ya saurari hudu ba ba Allah ta'ala ya sauke قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حدثني عن مالك أنه بلغه بيان يزوم مالك ابن أنس أن أبا بكر للي أبو بكر الصديق وعمر وعمر الفاروق بيوكينا كانا يفعلان ذلك sun kasance suna aikata haka me haka ɗin shine yin yin sallah kafin hudu ba a sallar idi haka manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi haka Abubakar yayi haka Umar yayi cewar kowannen su yana fara gabatar da sallah ne sannan sai ya biyo da huduba a sallar idi amma a juma'a ana fara gabatar da huduba ne sai sallar juma'a a idi ana fara gabatar da sallah ne sannan kuma sai huduba وحدثني عن مالك عن ana شهاب عن ابي عبيد مولى بن مولى بن ازهر انه قال شهدت العيد مع مع fa بن ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم وأنا حديثي نا أبي أبيد شيني ابن أزهر يتي شهدت العيد نا هل تسلر إيدي سبحان الله كاغا فلا لا تبقى باتاكينا yace ya halarci sallar idi ma Umar ibn Khattab tare da Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab shine amirul mu'minin kuma shine limamin idi sai shi wannan yake cewa ya halarci sallar idi tare da Umar ibn Khattab fa salla Umar ibn Khattab yana zuwa masallacin idi sai ya huce gaba yi sallah wana yana isowa sai ya huce gaba yi sallah da ya idar da sallah sun man sarrafa sannan sai ya juyo bayan ya idar da sallah kenan ya sallame daga sallah kenan bayan ya sallame daga sallah thumma sarafa sai juyo faka khataba nas sai iwa mutane huduba kun ga anan da huduba da sallah mai ta riga mai ya riga sallah ta riga sannan sai huduba a cikin huduban ma yake cewa ku lura da kyau dan bai gudu ba da aka idar da sallah tsayawa ya ji abin da aka faɗa a sallar hisa ma ya faɗa mana wani abu na huduba a inda ya kada darduma shi yi gaba da ba zai samu ya ruwaito mana wani abu ba ka tsaya ka saurara dan kai maka ka ruwaito ma wasu nan gaba faqal sai ce Umar ibn Khattab ya fada cikin hudubar shi wannan yake ruwaito mana Umar ya ce inna hazaini yaumani lalle waɗannan kwanaki biyu ne lalle waɗannan kwanaki biyun ma'ana ƙaramar sallah da babbar sallah lalle waɗannan kwanaki biyun na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ma. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin azumi a cikinsu kuma wannan haƙi ne na haramci saboda haka duk wanda ya azumi a ranar ƙaramar sallah da duk wanda ya azumi a ranar babbar sallah wannan abin bai zama azumi ba bai zama azumi ba ba shi ba sunan shi azumi ba saboda ba a yin azumi a ranar ƙaramar sallah ba a yin azumi a ranar babbar sallah saboda haka wanda yi bai yi azumi ba saboda shari'a ta hana yi a ranar yawmu fitrikum rana ta farko ita ce ranar da kuke ajiye azumi shine ranar karamar sallah min siyamikum lokacin da kuka sha ruwa bayan kun kammala azumi wannan ita ce rana ta farko wal rana ta biyu yawmun ita ce ranar da take ta'kuluna fihi min nusukikum kuke cin wani abu na abin yankanku wace rana kenan babbar sallah inna Allah ta'ala ce fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimu ba'is wal to waɗannan ranaku guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin azumi a cikinsu. ƙala qala abu ubaid thumma shahidtu al ma usman ibn affan فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له قال أبو عبيد سي أبو عبيد يكي تشوى دي شي مالم ابن شاب الزهري يكي تشوى ثم شهدت العيد سنة النهلر تسلر إيدي مع عثمان بن عفان تارد عثمان ابن عفان عثمان ابن عفان شيني أمير المؤمنين على وقت فجاء سي يزو مسلاتي إيدي yana zuwa fasalla sai ya huce gaba in sallah yana sun sarafa sannan sai ya sallame daga sallah yana sallamewa daga sallah fa khataba sai ya huduba hudubar sallar idi kenan wa qal sai ya fada a cikin huduba tasa kaga kenan ya tsaya ya saurari huduba dan da ya gudu da ba an bato mana wani abu ba sai ya fada a cikin huduba tasa ya ce innahu yadda al'amarin yake qad ijtama'a lakum fi yawmikum hadha idan ajitama alakum hakika ya ya taru a gare ku yau fi yawmikum hadha a wannan yini naku idani idi guda biyu a wannan yini kuna da idi guda biyu domin sallar idin ta fada ranar juma'a kuna ji da kyau ko za ku yi idi da da walha sannan kuma za ku yi juma'a bayan rana ta yi zawali juma'a ita ce idi idi na mako wannan idi kuma shine idi ɗayan biyu na shekara da ake sai usman ibn affan radiyallahu anhu yake cewa hakika wannan rana ta haɗa muku da idi guda biyu faman ahabba duk wanda yake so min ahalil aliya daga mutanen da suka fito daga aliya saman madina unguwa ce take saman madina su ake kiransu al'awali makikiyar unguwa ce sosai yanzu ta riga ta haɗe da madina sosai da sosai suna cikin manya-manyan ma unguwannin madina yanzu ina fata mun fahimta al eh na tsallake ne faman ahabba min ahalil aliya duk wanda yake so daga cikin mutanen awali a lokacin tsakanin garin da madina kusan kilo mil takwas ne eh mil takwas ne tsakanin wurin da madina a lokacin amma yanzu ya riga ya haɗe da cikin gari sai usman ibn affan yake cewa duk wanda yake so daga mutanen waɗannan unguwannin an yanta zirar juma'a ya saurari ya jira har a yi juma'a falyanta zirha ya saurara tunda ya zo sallar idi an yi ta da walha kuma wanda yake so ya saurari sallar idi har rana a yi sallar juma'a har rana ce zawali a zuwa a yi sallar idi a zuwa a sallar juma'a ya saurara wa man ahabba an yarje wanda yake so kuma ya koma gida faqada azintu lahu ne mashi izini sannan kuma a daidai zuwa wannan lokaci ne karshen wannan shiri ya zo karshe na wannan azumi na ramadan wanda babban gidauniyar nan taku mai ɗimbin daraja haske musulunci foundation ta ɗauki nauyin kawo wannan shirin tsawon wannan wata mai tana albarka na ramadan kada a manta ofishin babban wannan gidauniya yana nan cikin garin mina fadar jihar neja a kan cicin shiroro kusa da radio niger ta gabatar da shirye-shirye masu ɗimbin yawa a cikin wannan wata na ramadan da ta saba gabatarwa a shekaru da suka wuce kama daga tarurruka da ake ake gabatarwa duk da azumin watan ramadan wanda suka shafi horar da limamai da ladanai da malaman islamiyyu da malamai masu tafsiri da dukkan sauran masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin addinin musulunci hakan nan wannan gidauniya ta haske musulunci foundation ta gabatar da iftar ma'ana ciyar da mutane masu azumi hakan nan kuma ta gabatar da shirye-shirye a radio neja a nan mai nake nan da kuma fm bidda da harshen nufanci nan kuma da harshen hausa hakan nan ta gabata tana gabatar da shirye-shirye a mina da harshen hausa hakan nan ma tana gabatarwa a nan nta mina da harshen yorubanci hakan nan kuma yanci ebidda da harshen nufanci kana kuma ta ciyar da tufatarwa da marayu kusan guda 500 a cikin wannan wata mai tarin albarka na ramadan wannan shine takaitaccen bayani akan abin da wannan gidauniya take gabatarwa a cikin watan azumi na ramadan mai cike da albarka kana kuma a wajen wannan wata mai tara albarka wata na ramadan ita wannan gidauniya ba ta yi ƙasa a gwiwo ba akwai shirye-shirye ta ke gabatarwa masu ɗimbin yawa tana faɗan wannan nan ne domin mu tare gaba ɗaya kada mu basu wasu mutane ne kaɗai suke gabatarwa kowa ya ƙoƙari ya sanya abin da allah ta'ala ya sauwaƙe masa domin abubuwa su ci gaba tunda wasu suna gabatarwa bai kamata mu yi rowar shirin ya zama ne takaito ga wasu kaɗai ba akwai kula da masallatai da makarantun islamiyu ta hanyar ginawa da samar da bayi a masallatan da ba su da bayi ko makarantun islamiyu da ba su da bayi da kuma horar da malaman islamiyu din kimiyyar yadda ake koyarwa da yadda ake mu'amala da ɗalibai hakan nan kuma da kimiyyar yadda ake limanci da yadda ake ladanci da yadda ake yin da'awa baki daya akan haka ne ma ita wannan gidauniya ta hasken musulunci foundation bayan wannan um, azumi mai tara albarka za ta buɗe cibiya ta musamman institute kenan domin horar da limamai da ladanai da malaman islamiyu da shugabannin ƙungiyoyi da dukkanin masu ruwa da tsaki za a horar da su a tsari na da'awa da da kowa aiki na musulunci ya rataya a kansa musamman waɗannan da aka ambata hakan nan kuma wannan gidauniya tana buga littattafai domin rabar da su ga masallaci domin a ci gaba da karatu domin shi wannan addinin musulunci baya yiwuwa sai da karatu hakan nan kuma da rabar da shi ga makarantun islamiyu domin ci gaban makarantun islamiyu waɗannan littattafai sun hada da arba'un hadith da muktasar sira ta sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muqarrar tauhid da ahalari rariya mataciya sallah da Baghdadiya akwai bugu na musamman da wannan gidauniya ta yi waɗannan littattafai da kuma rabar da su ga makarantun islamiyyu da kuma horar da malaman islamiyyun kimiyyar yadda za a yi ta'amuli da waɗannan littattafai hakan nan yana da cikin aikin wannan gidauniya kula da wakafi ayyuka na alkhairi da mutum yake yi ko ya yi mai iyayensa ko ya yi ma mahaifinsa da irinsu ko mahaifiyarsa da irinsu ko shi da ima kansa ko ima iyayensa gaba ɗaya ko ɗansa da yake so abin ya ci gaba da wakana ya ci gaba da tafiya yana ga cikin manya-manyan manufofin wannan gidauniya da take da rijista a hukumance duk da gidauniyar ba ta hukuma ba ce amma kuma tana da rijista da hukuma a cac kenan babbar hukumar da ke kula da kamfanoni ta yi mata rijista da domin komai ya kasance a kan tsari kada ka bari manyan ayyuka da wannan gidauniya take gabatarwa su baka a baya domin za ka ƙaru zuriya ta ƙaru iyaye su ƙaru dukkan dangi su karu babban ofishin wannan gidauniya yana nan cikin garin mai ne a kan hanyar shiroro kusa da radio niger hakan nan za ka iya ba da taka gudunmawar ta hanyar banki kenan a stanbic bank a kan eh, asusu mai suna hasken musulunci foundation lambar asusun ita ce 00175 8340 zan maimaita lambar asusun ita ce 0017578340 da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya ya kuma sanya a yi bukukuwan sallah lafiya za ku iya samun bayanai akan wannan gidauniya a shafinta na intanet ma'ana www.haskenmusulunci foundation.org da fatan a yi sallah lafiya Allah ta'ala ya maimaita mana shi shekaru aru-aru da fatan mana cewa Ramadan Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.